mazalan salamu alaikum za mu je maganin mu ta gero karan mata ba ringi babban mata ba ringi a haɗi maku sunan dawa Da rakiya sunanta in gyaɗa asa sunanta Shin shinkawa ce bilkisu kun ji amaryan malam mamman kunu mai gaya amadu kun ji marar gaya kunin kan wasu biya miyar Kube, Wace, sai luba. ka hawa'u ba ɗan sanda ne sai ta ba ke ne musa can wani mai tamsidi shi ya siya makaho mota direbobin makahi fasinjarsa makahi a tsallo a dokar daji mallacin kura da baban makara limami kura ta gama kahon doki in ta ci shi ta ta mana in kyauta ba shi ta bar nama ɓera sunan shi ma'azu zakara sunan shi zubairu shi malam bello wala ka bewa zainabu abu birabis ko garin kwaki alhaji audu Jaka mai sunanta dambu sunan shirfa'i kaza sunanta zubaida kunjume da iyar kasinja iya da ta kulle da kulle almajiri daga ho hudu guda na shuka gyara kunji guda na shuka maiwa Kuda na shukan marar na sata a baki da dadi. Ni ne na malam sani, ni ne na ci da gajera, na je bara a riga gesa ciwon ciki ya riga ni. Kuda na jika mani kan wani, kuda na ji mani manda, ba gani kenan ba. Ku samu gero gero, ku samu geron da. samu kwariya kwariya ku samu ƙwaryan nono alili ya mani dam sai zagaya ban daki in kalli ka ce hulata na ran da lama ciki na sa ciwon ciki ya sauki ina iyata ina iyata idan kina so ki samu ladar ubangiji rabana samu gyara ku samu da ki bai almajiri baran malami ya je ilori ya je ko kura ta ya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwace yake da karfi ba baki ba ni ne ma nike ga Allah ga ubangiji dan almajiri uwa ta ba ta kishi ba uba ne bai kishi ba karatu aka so kai shiga malami malami da shiga gari ya buga masa lawa lawa da shiga jiki ciki ya kangare ka tatta ke lawali ya siri siri ala gare na bulu guda zai guda almakashin guda guda an ya sari malmala sai ta ganzara ya kalu kalu kalu ya kalu balatana ya kwami kike buda ya Allah ya baki shi ki samu farin da ki sa shi suna ne abubakar sadiku yaro ne maharraci ki kai makaranta ya arrace Allah ya arrace sittin sittin ta bari ce sittin ta malamai ina dan mala dan magajin mala bara da bara dan malam almajiri tsuntsu ne da ya motin zaba sai birni da kunne kamar mutaccen kusu dan ko ba kusu ne ba wani ne dan aljanna da ba da kawo mai da ba da kawo mai da ba masara kawo mai da ba da mulo kawo mai ya rama ko bai sha ba sai ya kai gaban alkali alkali